alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala a ci gaba da tafsirin surat al-fatiha mun shiga cikin ma'anonin iyaka na abudu wa iyaka na sa'i idan ba manta ba jiya mun yi magana muka ce malam ya ce ibada an gina ta kan ginshiki guda biyu ko asalai guda biyu su ne soyayya da ƙasƙancar da kai cikakken miƙa wuya shi bawa dole haɗa abubuwan guda biyu ya kaskantar da kansa a gaban ubangijinsa ya ga cewa shi ba komai bane ya ga girman ubangijinsa sannan kuma ya zama yana da gayar soyayya gare shi idan an ƙasƙantar da kai babu soyayya ibada ba ta cika ba in kuma ana soyayya ba ƙasƙantar da kai ba ibada ba ta cika ba bawa sai haɗa guda biyu to muka zo kan shi kuma isti'ana an ce na nasta'inu neman taimako Ya ce shi ma isti'ana an gina ta akan ginshiki guda biyu da fiƙa da i'timad fika muka ce ne tabbaci ko abin da za a ce confidence uh, da turanci cewa an yadda an haƙiƙance cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kudura zai iya yin wannan abin da ake ake neman taimakonsa a kai sannan na biyu dogaro ya zama a kansa shi kaɗai aka dogara ya aikata ba kamar yadda mutum zai zauna kan kujera kujerar wata tana kafa ɗaya bai tabbatar ba yana zaune haka ko zai faɗi ko ba zai faɗi ba a'a in ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa Allah zai zai masa to kuma shine wa'annan manu guda biyu aka ce kalmar tawakkul tawakkali ah, ta haɗa su saboda idan an ce ah, an yi tawakkali ga Allah ko an dogara akan Allah ma'ana shine an dogara a kansa shi kadai kuma an yadda cewa zai iya ba a bukatar kowa babu wani abin da ya fi karfinsa babu da ke fitar cin kudurar Allah da ikon Allah da mashi'ar Allah da ilimin Allah shi Allah shi ne wanda zai ki komai masha Allahu kana wa malam ya sha lam yakun abin da Allah ya ga dama shi zai faru abin da bai ga dama ba ba zai faru ba kuma shine ala kulli shay'in qadir shine mai kudura akan dukkan komai wannan ya bada cikakken tabbaci cewa ya cancanci a dogara a kansa sannan kuma ya zama a kansan aka dogara ba dogara akan kowa ba duk wani wanda aka ce an nemi taimakonsa an nemi taimako ne majaziyan wato amma saboda kawai an ajiye shi ya zama sila ko wasila amma hakika ko. daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake to wannan yana cikin ma'anar tawakkali annabi nuhu alaihi salam ya ce wa mutanensa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tafkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fashmi'u amrakum shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qtu alayya wa la tunziru yace ya ku al'ummata idan tsaya wannan da na yi ko da tunatar da ku Allah da nake ayoyin Allah da nake yi in shi ne ya girmama a wajen ku har kuke jin zafi kuke kumfar baki ya ce fa alallahi tawakkaltu ni akan Allah na dogara alallahi bai ce tawakkaltu alallahi ba tawakkaltu alallahi na dogara akan Allah alallahi tawakkaltu akan Allah na dogara ba da akan Allah na dogara ban dogara akan kowa ba ba ni da kowa sai Allah kuma ya isar min na dogara a kansa ku tattara dukkanin al'amarin ku tattara ba su taimakon ku ku zo kada ku saurara mun ku zo ku afka ku gani idan za ku yi galaba a kaina wannan shine hakikar tawakkali an yadda cewa in an tsaya da Allah to koma waye zai zo koma me za a yi koma wani irin abu ne ya taso maka in ka rike Allah kuma ka san Allah zai maka to ko shi kenan su zo su aikata abin da za su aikata ka yadda to sai Um, malam ana yake cewa uh, uh, wannan ma'anon na iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wato a haɗa ibada da isti'ana wa'in ma'anin sun zo a wurare daban-daban a cikin Qur'ani misalin su yace na farkon su wannan faɗa sa a cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa kuma a kanka kuma kai kadai muke neman taimako a wajenka kadai muke neman taimako na biyunsu faɗar annabi shu'aibu alaihi salam wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib babu tawfiqi na ba wafaka sai Allah subhanahu ba mai ba mai dacar da ni ga abin da yake daidai ko abin da yake na rabona sai Allah subhanahu wa ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib akan Allah na dogara kuma gare shi nake komawa da cubana mm. wannan ana ba yana cikin nau'i ne na ibada ya ce alaihi tawakkaltu ai a kansa na dogara ai shi kaɗai nake neman taimako mm. kaga iyaka na sa'idu ta fito mm. kuma wannan ilaihi unib iyaka na abudu ita ma ta fito anan haka faɗar ubangiji ta'ala walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'u al amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gaibin sammai da ƙasa yake wajensa kuma dukkanin al'amari yana komawa gare shi sai ya ce da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'abudhu wata wakal alaihi ka bauta masa kuma ka dogara a kansa kuma muke cewa iyaka na abudu wa iyaka na nasta'inu kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako Allah ya ce da manzansa fa'abudhu wata wakal alaihi ka bauta masa ka dogara a kansa haka faɗarsa subhanahu wata'ala da yake hikaya daga wajen bayinsa muminai suna cewa rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir ubangijinmu akan ka muka dogara izuwa gare ka muke komawa da cikin cuba kuma wajen ka za mu koma ranar tashar kiyama duk tafiyar mu karshenta wajen wajen ta za ta kare alaika tawakkalna wa ilaika na a kanka muka dogara kuma wajen ka muke komawa a cikin tuba shi ma iyakar na abu da ya ya fito na biyar su, what kurisma rabbika what eh, kurisma rabbika wa tabbatal ilayhi tabtila rabbis samawati mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wa kurisma rabbika wa tabbatal ilayhi tabtila ka ambaci sunan ubangijinka ka tuna sunan ubangijinka sannan ka yi masa ibada cikakkiyar ibada tabbatul, za akwai mai hmm. um, um, um, shi ne ana cewa uh, sai da fatima batul saboda yawan keɓancewanta da ibada ga Allah sauta da turanci wannan za a ce masa devotion hmm. devotion mutum ya zama yana ibadar ya, tattare kansa ya keɓance kansa saboda Allah subhanahu wataala ya zama devoted to Allah subhanahu wataala to yace wa tabbatal ilayhi tabtila ka kebance ka yi wa ibada gare shi kaga iyaka na gudu ta fito mm. sannan kuma yace rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ka rike shi shine abin dogaro iyaka nasta'inu ta fito mm. to haka na shida yace qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab kace Allah shine ubangiji na la ilaha illa huwa ba bauta da gaske sai shi um alaihi tawakkaltu akan sa na dogara wa ilaihi matab kuma wajensa nake tuba tuba ibada ne so haka duka wa'annan ayoyi da makamantansu za a ga an tattara wa'annan abubuwan ibada da tawakkali ibada da dogaro akan Allah subhanahu wa ta'ala. da nau'i na ibada kuma za ta zama tuba eh, ko koma gare shi neman gafara ko addu'a duk ibada ne yace fa hadi sittatu mawadi' yajma'u fiha bain al-aslaini eh, wannan misali wurare ne guda shida inda Allah subhanahu wa ta'ala. ya tattara tsakanin asalin nan guda biyu haɗa su guda biyu wa huma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in asalin nan guda biyu suna iyaka na'budu da iyaka nasta'in wa taqdimul ibadatu eh, wa taqdimul ibadata ala al-isti'ana fil al-fatihati min babi taqdimil gayati al-wasa'il to an ya shiga muna mun shiga tafsirin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in me yasa aka gabatar da ibada kan isti'ana a cikin surat al-fatiha aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in za a iya cewa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu sai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menene hikimar kaddamar da na'budu akan nasta'in yace wannan babin kaddamar da gaya ne akan wasila wato kaddamar da the end akan the means idan ibada Ina العبادة غاية غاية العبادة التي خلقوا لها والاستعانة وسيلة لها وسيلة ilaiha. ita ibada ta ce gayar bayi saboda bauta Allah ya halicci bayi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya liya'budun hikimar halittar aljannu da ɗan adam a wajen Allah sun ne su bauta masa saboda ibada ce gaya Allah ya halicce mu don mu bauta masa to ba dan mu nemi taimakonsa ba hmm. amma neman taimako ya zama wasila akan ibadar tunda ba za mu iya bauta masa ba sai ya taimaka mana an gane hmm. ana neman taimakon Allah akan a bauta masa amma me ake nema me gaya bauta neman taimako ya zama me wasila kamar rike igiya ne da zai kai ka zuwa inda ka nufi ka je saboda haka aka kaddamar da abin da yake gaya wanda saboda wannan aka halicce mu ibada sai zama an fara faɗarsa kai kaɗai muke bautawa to amma hanyar mu samu mu bauta masa muna bukatar taimakonsa ubangiji na ya taimaka mana akan mu bauta masa to sai aka kaddamar da gaya a gaban wasila Ehm, ya ce na biyu wani an na iyaka na abudu ehm, muta'addiqun bi wasu muhu Allah wa iyyaka nasta'inu muta'alliqun bi rububiyyatihi wasmuhu Rabb فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول sura. to na biyu shine na abudu. kai muke bautawa kai kaɗai muke bautawa Allah yana da sunan Allah Allah saboda Allah shine al'ilah shine abun bautawa saboda ibada Allah ya ya ya ya fi da sunan Allah da kowane suna al'ilahu shi ko iyyaka nasta'inu yana raciya da sunan ar-rabbu ubangiji shine mai aiki shine mai dogarwa shi ubangiji shine mai aikatawa shine zai shirye mu shi ne zai taimake mu shi ne zai agaje mu shi ne zai karfafe mu an gane shi ne zai tabbatar da zukata ba kai shi ne ke tadabburin komai da komai rabbu sai haka iyaka na abudu yana rataye da sunan Allah iyaka na sa'inu yana rataye da sunan arrab farkon sura kuma an kaddamar da Allahu akan arrabu an ce alhamdulillahi rabbil alamina yana kaddamar da Allah akan Rob aka kaddamar da ibada akan isti'ana aka aka danga aka aka da abin da ya rataya da da sunan Allah da gaban abin da ya raciya da sunan um, Ar-Rabb na uku li'anna iyyaka na'budu ismur rabbi فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء الله هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به wa iyyaka nasta'inu ismul abdi fa kana min ash-shattari alladhi lahu wa huwa ihdina siratal mustaqim ila akhir sura iyyaka na'budu wannan rabon ubangiji ne yana cikin rabin farko na fatiha wanda yake yabo ne ga Allah Alhamdu rabbil alamin ar rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu an zo rabi hmm. an yaba wa Allah rabbul alamina shine ar-rahmanur rahimi shine maliki yawmiddin haka kuma aka cikin cikin yabo dai Allah kai kaɗai muke bautawa wannan yabo hmm. to sai shi kuma rabo rabi na biyu da biyu baya shi kuma na bawa ne bawa ne yake cewa To Allah kai kaɗai muke neman taimakon ka shirye mu zuwa tafarki madaidaici. Iyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan rabon bawa ne. Wancan rabon Allah ne. Wannan rabon bawa. Saka kaddamar da iyaka na abudu ya fi dacewa da ya kasance a wancan kaso na farko wanda yake na Allah iyyaka nasta'inu kuma ya zama a kaso na biyu wanda yake na bawa bali anna al mutlaka al-mutlaqa tatadammanu al-isti'ana min ghairi aqsin kuma saboda ita ibada cikakkiya yankakkiya cikakkiyar ibada ta ƙunshi isti'ana babu wanda yake bautawa Allah cikakkiyar bautawa Allah ba ta da roƙi Allah ya taimake shi ba hmm. ya roƙi Allah ya taimake shi a kan ibadar yana cikin ma'anar shi ibada amma akwai wanda yake neman taimakon Allah ya dogara kan Allah amma ba Allah yake bauta ba yanzu yanzu mutum zai iya barawo zai iya zuwa yana yana son ya sata ya roki Allah ya taimake shi akan sata kuma Allah ya taimake shi hmm. ko ba haka ba yana so ya sata hmm. ana cewa wai suna neman sa'a har ma hmm. wajen malamai za su je neman sa'a malami ya musu addu'a su ma su yi addu'a su samu su sata hmm. ko ko mutum azzalimi yana so ya zalunce ka ya roƙi Allah ya bashi sa'a ya zalunce ka hmm. kuma Allah ya bashi gashi ba, ba, ibada yake ba hmm. ba aikin Allah yake ba abinda Allah baya so ma yake so yayi amma ya roki Allah Allah ya taimake shi akan zalunci ko akan ya ci amana ko akan ya ha'inci ko akan Eh, ko ma ne ko ko wani abin duniya ne eh, ko kuma laifi yayi yake neman kada a kama shi ko mm. kuma dukiyar ka ya dauka yake nema ana cewa ana rufin baki ko ya roki mm. Allah Allah ya sa ka manta mm. ko ko dukiyar marayu ce a hannunsa ya roki Allah Allah ya sa kada su gani duk wayannan abubuwan ubangiji kuma sai ya masa to kaga ashe isti'ana tana zuwa ba tare da ibada ba za ka iya neman taimakon Allah akan abubuwa da yawa wanda ba na ibada ba akan saban sa ma za ka nemi taimakon sa kuma ya taimaka maka kamar yadda kuma akan abin da yake ba na ibada ba ne kawai gararin ka ne za ka nemi taimako mm. Allah zai baka amma in dai ibada ta cika to dole ibada ta ƙunshi isti'ana in ana bautawa Allah um, ana roƙon Allah ya taimaka akan ibada ya ce wal'anar isti'ana juz'u min ibada ya ce isti'ana juz'i ne na ibada Tawakali yana cikin ibada amma ibada ba ta cikin tawakkali e, tawakkali juz'i na ibada amma ibada ba juz'i ba ne na tawakkali saboda um, za a iya dogaro akan Allah akan abin da yake ba na ibada ba um, wali anal isti'anatu talabun minhu wal ibadatu talabul lahu ehm, eh, kuma sannan shi neman taimako neman wani abu kake yi daga wajen Allah shi kuwa ibada abinda Allah ya nema kai masa ne dan so shi ya ce ka bauta masa wani annal ibadata la takunu illa min mukhlis kuma ibada ba ta kasance sai wajen mukhlisi wal isti'ana takunu min mukhlisin wa min ghairi mukhlis isti'ana kuwa tana zuwa daga wajen mukhlisi wanda ya kadaici Allah ya tsarkake shi da wanda ba mukhlisi ba wadana ibadata haqquhu alladhi awjabahu alayka kuma ita ibada haƙƙin Allah ne wacce ya wajabta maka Allah ya ce kai sallah Allah ya ce kai azumi Allah ya ce kai hajji ko hmm. Allah ya ce ka kadaita shi Allah ya ce ka bi iyayenka duk wa'annan ibada Allah haƙƙin Allah ne da ya ɗora maka ya ce ka yi shi ko isti'ana rabanka ne kake nema kai kake nema a wajensa saka zaka kaddamar da haƙƙin da ya dora maka akan abin da yake bukatar ka ehm, yake eh, shi ne yake cewa ehm, wal isti'anatu talabul auni ala al ibada shi ko neman taimako isti'ana kuwa sa neman taimako akan ibadar eh, wa huwa bayanu eh, wa huwa eh, bayanu sadaqatihi allati tasaddaqa biha alayka wato ita isti'ana sadaka ce Allah yayi gare ka ba haƙƙi bane hmm. sadaka ce ya kyauta eh, wa ada'u haqqihi ahammu min min ta'arrud li sadaqatihi saboda haka eh, bashi haƙƙinsa ya fi muhimmanci akan neman kyautar kyautarsa neman sadakarsa sai ka kaddamar da ibada Wani annan ibadata shukur ne mace alaika ita ibada godi godi godewa kake godiyar ni'imar Allah subhanahu wata'ala um, a gare ka ne eh, wallahu yuhibbu an yushkar Allah kuma yana son a gode masa wal i'anatu fi'luhu bika wa tawfiquhu laka shi kuwa i'ana taimako aikin Allah ne da ya maka da tawfiqin da ya maka fa idhal ya ubudiyatahu da kharta ta ruqiha a anaka alaiha idan ka lizimci bautar Allah to Allah sai ya sa ka a ƙarƙashin wannan igiyar ta taimako ya taimake ka akan wannan ibada fakana tizamuha wadda hulu eh, eh, ta ta rike ha sababin ne da i'ana wato ashe idan ka lizimci ibada ka shiga cikin igiyar ibada bautar ibada sai Allah sai zama sababi na ka samu taimakon Allah subhanahu wataala wa kulla ma kana al-abdu atama ubudiyatan kana anata Allah lahu adam duk sanda bawa ibadarsa ta cika to taimakon Allah ya fi ya fi cika wajensa kana ƙara bautar Allah kana ƙara bautawa Allah kana ƙara kasafin ga Allah kana ƙara san Allah kana ƙara samun ƙarfin taimakon Allah a cikin lamarinka hmm. ya ce wal ubudiyatu mahfufatun bi yi. ita ibada ita bauta bautar Allah ashe ta kasance kamar littafi ne a cikin murfi guda biyu ga murfi nan ga murfi nan ko bango bango guda biyu ita ibada ta kasance tsakanin i'ana guda biyu tsakanin taimako guda biyu i'anatun qablaha ala tizamiha wal qiyam biha taimako daga farkon wato Allah ya taimake ka taimakon farko kafin ka ibada hmm. sai Allah ya taimake ka ka lizimce ta ka tsaya ka ibadar wai ba bada ala ubudiyyati ala ubudiyyatin ukra haka kuma taimako bayan ta ka ƙara wata ibadar kullum idan ka bauta wa Allah subhanahu wataala kai ibada hmm. sai Allah ya taimake ka ƙara wata ibadar hmm. wa haka za bada haka har abada hatta yaqdil abdu ba har ubai har bawa ya je game da Sa saka kullun in dai ka shiga cikin bautar Allah kana ya muke ka bauta masa in ka bauta masa bauta mai kyau sai kuma ya ƙara maka taimako ka ƙara ibada sai kai ta tafiya kai tafiya har zuwa sanda da ka da ubangijinka subhanahu wata'ala to ga su dai ka kawo irin maganganu haka da yawa da yawa ya ce fahadihin asraru ya bayyano biha hikmatu iyaka na abudu wa iyaka ala iyyaka Wai wayannan sirrukan da su ake gane wato hikimar Allah a gabatar da iyyaka abudu akan na sayin ah, wa amma taqdimul ma'bud walmusta'ani musta'ani ala fi'laini to amma kaddamar da abin da ake wanda ake bautawa da wanda ake neman taimakon sa akan aikin bautar da aikin neman taimakon da aka ce iyyaka na abudu ba ce na abudu ka ba aka ce iyyaka nasta'inu ba ce ka ba yace fa fihi adabuhum ma'allahi bi taqdim ismihi ala fi'lihim na farko akwai ladabi ga Ubangiji Subhanahu ta'ala aka ƙaddamar da sunansa akan aiki muka ƙaddamar da sunan Allah muka ƙaddamar da Allah muka ce iyaka muka ƙaddamar shi akan aikinmu na abudu aikinmu ne na hmm. nasta'inu aikinmu ne sai muka ƙaddamar sunan Allah kafin aikinmu wa fi yal ihtimamu wa shiddatul inayati bihi a cikin wannan ne ƙaddamarwar akwai himmatuwa da tsananin inaya tsananin kulawa da shi wa fihil idanu bil ikhtisas a cikin wannan kuma akwai sanarwa shela da keɓanta al musamman bil hasib wato takaitawa hmm. bayanin da muka yi iyaka kai kadai muke bautawa ba ma bautawa waninka hmm. kai muke bautawa kuma ba ma bautawa waninka shi ma la ilaha illallah hmm. ba an bauta da gaskiya sai Allah wannan la ilaha illallah ta kunshi a yi imani da Allah kuma a kafircewa wani Allah duk wani ubangiji ba Allah ba a kafirce masa hmm. kuma a yi imani da Allah wannan yana cikin ma'anar um, la ilaha illallah, sabbin ma'anar na abudu. Allah muke bautawa kuma duk wani Allah a bauta masa hmm. kada a yadda a bauta masa to shi shine sai kaddamar da iyaka <coughs> haka eh, iyaka Sa'inu yake so haka wannan kamar wato mutum ya ce la na'budu illa iyaka wa la nasta'inu illa bika ba ma bautawa kowa sai kai ya Allah kuma ba ma neman taimako a wajen kowa sai wajen ka ya Allah subhanahu wa ta'ala wal hakim fi dhalika dhuqul arabiyya wal fiqh fiya abin da ke hukunci akan wannan ɗanɗanewa wato duk harshen larabci ne in an iya larabci in an fahimci larabci da ilimin larabci wani abu ne sananne an gane cewa faɗar iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ya ƙunshi wata ma'anar taƙaitawa da keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu babu shi a cikin faɗarka na abuduka wa nasta'inuka don cewa an kace na abuduka na abuduka Allah muna bauta maka hmm. Na sa'i ka Allah muna neman taimakonka amma wannan bai kore ka bauta wani ba a harshen larabci mm. Mm. ko bai kore ka nemi taimakon wani allah ba shi dai kana neman taimakonsa mm. amma za ka yi neman taimakon wani amma ka ce iyaka nasta'inu to kai kaɗai muke neman taimako akan ka kai kaɗai muka dogara ba mu dogara akan wani ba ka kore wani to um, ya kawo misalansu kamar faɗar Allah wa iya ya farhabun ni ya kamata ku ji tsoro ni ku ji tsoro na ni wa iya ya fatta on ni ya kamata ku yi eh, ku ji tsoro wato ku ji tsoro na kada ku ji tsoron wani na hmm. kada ku ji tsoron wani na yake cewa eh, kaifa tajidhu fi quwwati la turhibu ghairi wa la tattaqu siwa baka ganin yadda wannan wa'annan maganganun wannan fada iya ya farhabun da e iyaye fattakun suke da karfin su ɗaya da cewa kada kada ku kada ku ji tsoron wani na hmm. kada eh, kada ku tsoron wani ba ni ba wa kadhalika fadarsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh, ma'anarsa la na'budu gairuka la na'budu gairaka wa la nasta'inu bisiwaka wannan fadarka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ma'anarsa ba ma bauta wa waninka kuma ba ma neman taimakon wani ba hmm. kai ba uh, wa kullu dhi dhuqin salimin eh, ya fahimu al-ihtisas min alati siyak. wanda kuma yake duk wanda yake da wato fahimta mai kyau ta um, larabci da na larabci yana fahimta wannan daga cikin yadda aka yadda aka yi yadda aka ambace su Eh, sai ya ce fasali eh, yau su ce eh, wa'idha wa fi i'adati iyyaka marratan ukhra dalalatun ala ta'alluqi hadhihi al-umur bi kulli wahidin min al-fi'laini wato a cikin nana ta iyaka aka maimaita shi akwai abin da ke nuni a kan ratayar wa'annan al'amura da kowane ɗaya daga cikin ayyukan ya fi da damiri fi quwwati iktida'i lidhalika ma laisa fi hadfi a cikin maimaita miran eh, akwai wato eh, abin da yake tabbatar da ratayarsa da ubangiji eh, wanda ba za a sama da anke misali aka ce iyyaka na'budu wa nasta'inu kai kadai muke bautawa muke neman taimako ba laifi bane amma in ka ce kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako to ka rataya da bautar da taimakon duka da Allah subhanahu ka karfafa cewa a cikin ibadarka Allah kaɗai kake bautawa a cikin isti'anarka Allah kaɗai kake bautawa to duk wannan wato an yi amfani da uslubin da ya fi kowanne ƙarfi hmm. an gabatar da sunan Allah akan aikin an eh, yi hasar an takaita da faɗar iyaka an kore wannan Allah daga ibada daga isti'ana kuma sannan an maimaita rataye kowanne da Allah subhanahu ta'ala saboda ita ibada nan tana matsayin kanta ita ibada tana zaune da kafafunta ita Allah kaɗai akewa isti'ana da kafafunta Allah kaɗai ake neman taimako kuma duka akan me akan bu abota wa Allah subhanahu wataala to idan arafta hada idan ka san wannan in ka fahimci wannan ka fahimci ma'anar ibada ka fahimci ma'anar isti'ana ka fahimci ma'anar iyyaka abudu, ka fahimci ma'anar iyyaka nasta'inu ka fahimci mai yasa aka faɗe su a haka a cikin a fatiha to nasu fi hadin al-aslaini wa huma al-ibada wal isti'ana arba'atu to magana da mu shiga shine bayanin cewa mutane idan ana maganar wannan ah, wayannan asirin guda biyu ibada da isti'ana to mutane sun kasu kashi hudu kashi hudu akwai waɗanda suke suna ibada suna isti'ana suna bauta Allah shi kaɗai kuma sun dogara akan Allah shi kadai kuma dogaran nan akan ibadar akwai waɗanda suke da no you know suke suka dogara akan Allah amma ba akan ibadarsa ba akwai suke ibada kuma ba su mai da da akan isti'ana ba akwai wanda kuma ba sa yin gaba ɗaya yace ahlul ibadati wal isti'ana wal isti'anatu billahi alaiha su ne ajalluha wa afdaluha mafi girma mafi girman kaso mafi ɗaukakar kaso mafi fallar kaso a cikin mutane su ne waɗanda suke bauta wa Allah kuma suke neman taimakon Allah akan bauta masa in sun je roƙon Allah Allah sun ɗaga hannunsu suna roƙon Allah to roƙon Allah suke yi Allah ya taimake su akan abin da Allah yake so an gane su ba su da wani buri illa ibada kuma abin da suke so Allah ya taimake su akai shine ya taimake su su cika wannan burin nasu na su zama cikakkin cikakkun bayan Allah wanda saboda wannan Allah ya halicce su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da da adam ba sai dan su bauta min to sun fahimci cewa abin da yasa Allah ya halicce su a duniya ya kawo su ya gaba ki dashin su bauta masa kuma sun yarda cewa wannan shine burin su shine gayar su ba su da wani abin da suka sa a gaba illa ibadar Allah subhanahu wataala kuma in sun je wajen Allah wannan isti'ana ba mu suke nema illa ya taimake su akan wannan ibada shi yasa fata ta zo da iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kana bukatar taimakon Allah kafin ka ka ibada kuma idan baka ibada ba ka halaka hmm. baka baka yi abinda baka cika wannan hikimar ta kawo ka duniya tun farko ba hmm. to eh, yace fa ibadatullahi gayatu muradihim bautar Allah ita ce gayar abinda suke nufi wa talabuhum minhu an yu'inahum alaiha kuma abin da suke nema a wajen Allah ya taimake su akan wannan ibada wa yuwaffiqahum liqiyami biha kuma ya musu tawfiki su tsaya da wannan ibada wa hadha kana min afdali ma yusallu rabb tabarak wa ta'ala al'anatu ala barzati shi yasa cikin mafi falalar abin da zaka roki Allah subhanahu wa ta'ala shine a roke shi ya taimaka akan yaddarsa Allah ya taimaka akan a samu yardarsa Allah ya taimake mu mai aikin da zai kai mu ga yardarsa wa huwa alladhi allamahu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da hibhi mu'ab bin jabal radiyallahu anhu wannan ita ce eh, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyawa masoyinsa mu'ab Abin jabal radiyallahu anhu yake cewa ya mu'ad wallahi inni la uhibbuk Falatansa tansa an taqula dubura kulli dubura kulli salatin inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace ya mu'adh um, um, wallahi ina son ka saka zan baka wani abu da zaka ka yi kowace sallah idan kai sallah kana sallama kada ka manta ka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni a kan tuna ka mm. da gode maka da kyautata bauta maka. Kagai ya koya masa cewa mafi muhimmancin abin da mana cikin soyayya da ke da shi ya koya masa mm. mafi ingancin mafi kyawun abin da zai yi shine ya roƙi Allah Allah ya taimake shi kan ibada. Saka shi iyaka na abu iyaka na sa'inun nan iyaka na sa'inun nan Allah kai kaɗai muke neman taimakon kaɗin nan to kuna neman taimakon ka akan iyaka na abu ne mm. akan mu wata baka idan mutum ya wannan ya kai ƙolin abin da Allah yake bukata a wajensa fa'an mm. eh, fa'ud du'a mafi amfanin addu'a talabul auni ala mardatihi neman taimakon Allah akan abin Allah ya yarda da shi wa afdalul mawahib mafi kuma girman kyauta da Allah zai yi isafuhu bi hadal matlab shine Allah ya biya maka wannan bukata babu abinda Allah zai wa bawa da ya wuce ya taimaka masa akan yi masa ibada saboda ya taimaka masa akan abin da zai kai shi ga aljannarsa abin da zai kai shi ga yardarsa abin da zai kai shi ga soyayyarsa kyautar da Allah zai maka Allah zai baka kuɗi Allah zai baka lai Allah zai baka lafiya Allah zai baka ‘ya'ya um, amma babu kyautar da Allah zai maka da ta wuce ya taimaka maka akan binsa akan mm. bauta masa shi yasa babu abin da zaka nemi taimakon Allah akai da ya wuce wannan Allah ya taimake ka ya tabbatar da kai akan imani ya tabbatar da kai akan tauhidi ya tabbatar da kai akan ikhlasi ya tabbatar da kai akan akan ibada ya tabbatar da kai akan ma'arufi ya tabbatar da kai akan kaucewa abin da yake munkari wa jami'u jami'ul adiyati ba'thura mijaruha ala hada dukkanin addu'o'in da ake samu um, daga Qur'ani da da sunna za a ga duk sun abin akan wannan suke suke suka kewaye neman taimakon Allah akan bautar Allah wa ala daf'i ma ma yudaddi wa da kuma ije abin da ke kishinsa, wa ije abin da yake kaucewa hanyar Allah neman tsari daga wajen Allah a kan fadawa cikin abin da baya so wa ala takmilihi wa tasiri asbabihi da kuma kammala ibada kammala ibadar da da yassare sabubba zuwa gare shi fata ce ka tsaka duba in ka tsaka duba dukkanin so wa qala shaykhul islam ibn taymiya qadisallahu ruha shaykhul islam ibn taymiya yana cewa ta'ammartu anfa addu'a yace nayi tsaya nayi nayi tunani na dudduba mafi amfanin addu'o'i wace addu'a ce tafi kowace amfani fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi sai na ga babu addu'ar da tafi amfani akan babu wacce ta fi roƙon Allah taimako akan abin da Allah ya yarda da shi thumma ra'aytuhu fil fatiha sai kuma na ga wannan a cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman tafiya iyyaka na'budu wa nasta'in nan ashe kuma addu'a ce kai muke neman taimako ka bauta mana eh, to wayannan su ne suka fi kowa ah, ah, daraja suka fi kowa falala wayanda suke ba su da aiki sai bautar Allah kuma suke neman taimakon Allah kan ibadarsa to masu uh, opposite ɗinsu su kuma su ne eh, kashi na biyu humul mu'riduna an ibadatihi wa isti'anati bihi su ne wa'anda su kuma suka bujirewa ibadarsa hmm. suka bujirewa neman taimakonsa su ba sa bautawa Allah kuma ba sa neman taimakon Allah fala ibadata wala isti'ana ba sa bautawa Allah ba sa bautawa kafirai mahmalan gani suke karfin su ne da ilimin su yake musu komai ba ruwansu da Allah shi ba bauta musu ke ba kuma ba zai sun ce taimaka musu akan wani abu ba bal in sa'alahu ahaduhum ista'ana bihi fa lahu hududhihi wa shahwatihi idan ɗayansu zai roƙi Allah wani abu to ba kan ibada ake roƙonsa ba in dai har zai roƙa ya roƙa ne akan um, wato son zuciyarsa da sha'awarsa la alamar dati rabbihi wa huquqihi ba yana neman yardar Allah ko haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ba fa innahu subhanahu yas'aluhu man fis samawati wal ardi shi Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake sammai da ƙasa yana roƙonsa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu da waliyansa da makiyansa suna roƙonsa wa ya muddu ha'ula wa ha'ula kuma yana ba wayannan yana ba wayannan kamar yadda muka yi magana mm. <clears throat> kamar magana sai wanda yake kafiri ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi wanda zai sabo ya roƙi Allah ya bashi mm. eh, wa abgadu khalqihi a to cikin halittar Allah wanda Allah ya fi ki aduwuhu iblis shine makiyinsa iblis ko hmm. wa ma'a hadha faqad sa'alahu hajatan eh, eh, hajatan iyaha wa man eh, wa mata'u biha kuma wa mata'u kuma duk da haka ya nemi bukata kuma Allah ya bashi bukata bayan Allah ya koshe gaje ya ce mai rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah ka jinkirta mu ka jinkirta min har zuwa da ta shi suna tashar kiyama qala innaka minal mundarin ila yawmil waqti ba'd yace shikenan yace an jinkirta maka har zuwa wani lokaci amma ba zuwa sanda za a yi tashin alkiyama ba amma zuwa lokaci sananne shi lokacin da kowa zai tafi ya ba shi rai makiyinsa ne baya kaunarsa ya roƙi shi kuma ya amsa masa haka ya ya roƙe shi ya taimaka masa ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin ya ce da izzarka zan kautar da su ga baki ɗayan su banda bayin ka mukhlisai Allah ya taimake shi akan ya batar da mutane Allah ne Allah zai ya taimaka wa Iblis akan ya batar da mutane kai su ta jahannama ya roƙa kuma Allah ya bashi saboda wannan abin da ya bashi ya bashi abin da zai ƙara halaka shi ya ƙara azabtar da shi ya ƙara jefa shi a cikin wutar jahannama yana sa shi fushin Allah kullun ya batar da bawa yana ƙara shiga fushin Allah kullun ya shedanci yana shiga fushin Allah Azabar sa tana ƙaruwa hmm. saka idan Allah <clears throat> ya nufin halaka um, halaka bawa hmm. sai ya yi ta taimakonsa akan abin da yake na zunubi shi yasa a duniya in kaga azzalimi yana abu yana ta nasara abin tausayi ne ba abin kai gashi su bane wanda yake ba shi da ilimi kuma yake wawa sai dinga cewa kai to shi ma eh, zalincin shi ne ci hmm. to me amfanin rashin gashi azzaliman nan su ne suke suke rayuwa ko mutum ya je ya saci dukiyar al'umma ya dinga rayuwarsa ta jin daɗi ya ta sata ya ta samu da mana samu yau yau biliyan gobe biliyan jibici yana kwashewa yana sata yana sai ga to kuma yana addu'a yana yana ba malamai suna ba shi kuɗi yana addu'a ya samu kamun nan ya ta sata wallahi tallahi ba ni'ima ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya san mutumin nan so yake ya azabtar da shi ya dinga ba shi dama yadda zai je ya roƙe shi akan sabon Allah ya taimaka masa ya yi nasara akan sabon Allah ko sata ce ko zalunci ne ko eh, eh, wani nau'i na sabo ko na cutarwa to ya ce ehm, walakin limalam takuna auna lahu ala murdatihi yace amma da Allah ya amsa wa Iblis abin da ya nema, da yake abin da ya bashi ba taimako ba ne akan yardar Allah, kanat ziyadatan lahu fi shakwati. Ta zama ƙari ne akan caɓewarsa Wa bu'dihi min Allah wa taddihi anhu. Ta ƙara masa nisa daga Allah da kore daga fadar Allah subhanahu wa Wa haka za kana kullum man ista'ana bihi ala amrin wasu alhu iyahu. Haka dukkanin wanda ya nemi taimakon Allah akan wani lamari ya tambayi Allah wannan lamarin walam yakun aunan ala ta'atihi wannan lamarin bai zama taimako bane akan da'ar Allah kana mub'adan lahu ammar ammar ta'atihi sai ya kasance abun nesantarwa daga yardar Allah subhanahu wata'ala qati'an lahu an wala bud an yanke shi daga Allah babu wata makawa yankewa ce duk sanda mutum ya dinga neman taimakon Allah akan abin da yake ba yardar Allah ba kuma Allah ya bashi to Allah ƙara ne santar da shi yake yi daga shi daga gare shi wale ta'ammal fa'ilu hada fi nafsihi wa fi ghairihi to wal yata'ammal wal yata'ammal al-aqilu hadha fi nafsihi wa fi ghairihi mai hankali ya duba wannan akan kansa a cikin kansa da kuma waninsa wal ya'lam anna ijabatan lahi lisa'ilihi laysa bikarramati sa'il alayhi to zai san cewa amsa Allah ya amsa wa masu roƙonsa abin da suke nema ba dan saboda karamar wanda yake tambaya bane bal yas'aluhu abduhu alhaja fayaqdi halahu wa fiha halakuhu wa shakwatuhu bawansa zai iya tambayarsa wata bukata kuma Allah ya biya masa wannan bukatar kuma a cikin wannan biyan bukatar halakar bawan ce da tabewarsa ba alkhairi bane wa yakunu qada'u halahu min hawanihi alaihi sai zama ashe biya masa bukatar nan da yi yana cikin wato wato eh, ya biya masa saboda kaskancin bawar rashin darajarsa wajen Allah idan baka da daraja wajen Allah sai ka roƙi Allah ya taimake ka ka saba masa sai ya amsa maka saboda baka da daraja a wajenka a wajensa dama baya son ka a kusa da shi bai nufe ka da rahamarsa ba sai ka roƙe shi akan abin da yake saba sai ya taimaka maka je kai kai ce wasu qutuhu min ainihi kuma wannan faduwa ce a cikin idan Allah subhanahu wataala wa yakunu man min hadi karamatihi alaihi mamahabacin lahu mamahabacin lahu wani lokacin kuma sai Allah ya hana bawa abin da ya nema wanda yake wanda hanawar sai ta zama saboda girman bawa ne da darajarsa kuma dan yana son sa saboda in ya bashi wannan abin babu alkhairi a ciki haka da yawa sai ka ga ka nema sai ya hana ka to hanawar kuma sai ta zama ba ya hana ka dan ya ka ba ya hana ka saboda kana da girma da daraja a wajensa kuma watakila in ya baka baka din nan zai zama sabbin ƙara nisa daga wajensa da faɗuwa a gabansa wa yu'amiluhu eh, bi lutfihi sai Allah ya masa ya da lutfinsa eh, eh, ya ce wancan da yake soyar shi ya ce fayyam na'uhu himayatan wasiyanatan wa hifzan la bukhlan Allah ya hana shi saboda kare shi saboda kiyaye shi ba da saboda ruwa ba wa hadha inna ma inna ma yaf'aluhu bi abdihi alladhi yuridu karamatihi wa Mahabbati. wannan kuwa yana yi da bawansa da yake nufin ya karrama shi yake nufin ah, ya so shi wa yu'amiluhu bi lutfi kuma ya masa mu'amala da lutufinsa sai ya hana shi ya ci roƙon abu sai ya hana hmm. ya hana shi saboda me saboda yana da girma a wajensa kuma yana ganin wannan abun Allah ya san wannan abun ba zai ƙara kusantar da shi gare shi ba sai ya hana shi hmm. fa bi jahlihi sai shi bawa cikin jahilcinsa sai ga cewa annan Allah la yuhibbuhu wa la wa sai ne gan kamar Allah baya son sa ko Allah baya gani ba shi da jira a wajen Allah wa yarahu yaqdi iji gairihi sai yaga Allah yana biya wa waninsa bukata fa yusi'u dhanna bi rabbih sai ya wa ubangijinsa mummunan zato wa hadha hashu qalbihi wa la yashur bihi wannan kuwa wato um, eh, eh, illa ce ga zuciyarsa eh, kuma shi bai sani ba wato abin da ya kamata yi shine ya gane cewa Allah da ya hana shi akwai hikima wataƙila wannan abin shine ɗaukaka gare shi shine alhari gare shi mm. kamar da Allah ke cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum za ta yi kuna kin abu ya sa abin da kuke da shine alhari gare ku kuma za ta yi kuna san abu abin da kuke so shine shari gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah ya sani ku ba ku sani ba wal ma'sum man asmahullah shi dai wato wanda wanda yake eh, katangagge wanda Allah ya katange wal insanu ala nafsihi basira eh, shi shi mutum ya kamata ya zama eh, yana duba izuwa kansa hmm. wa alamatu hadha hamluhu ala al-aqdar kuma cikin alamar wannan shine ɗauka ɗaukansa akan akan kaddara wa'ina eh, eh, wa'ita buhul batin laha eh, da kuma yewa kansa wato yewa kansa alamar cewa mutum kawai kansa yake duba sai ya dinga ɗaukan zafi idan ya kaddara kuma ya dinga ya dinga zargin kansa a ciki yana yana yana ganin cewa shi me yayi idan kaddara ta same shi hmm. to wannan alamomi ne duka na na rashin um, uh, rashin rabo kamar yadda ake cewa yadda mawaƙi cewa wajizun ra'ayi midiya'un li fursatihi hatta idza fata amrun hatta bal qadara cewa wanda yake da ra'ayi ajizi sai wato dama ta zo sai ta kubce masa idan abu ya kubce sai ya dinga um, zargin kaddara ai Allah ne bai yi ba Allah ne bai ba mm-hmm. Allah ne bai ba mm-hmm. uh, fa wallahi law kashafa an hasidihi wa sirrihi lar'ahu naka uh, mu'atabatul qadar wacce hami wacce wacce hamahu da kuma wallahi da zai tsaya har ga Allah ya duba sirrinsa zuciyarsa sai ya ga cewa lalle yana zargin kaddara yana blaming kaddara shi ba laifinsa bane ai Allah ne wa annahu qad kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza ai gaskiya kamata a ce kaza da kaza aka yi kamata a ce ai ba haka ya kamata abuwa su kasance ba hmm. kamata su kasance haka haka walakin mahilati oh, oh, wal amru laysa ilayya to ni kuma to me zan iya cin da lamarin ba na ne? Allah ne hmm. wato yana ganin kamar an yi ba daidai ba da shi ne da ba haka ya so ba amma dai haka Allah yi kuma bai karɓa ɗin ba wal aqilu khasmu nafs khasmu nafsuhu wal jahilu khasmu aqdar rabbih shi wanda yake da hankali da zu da nafsansa yake kokawa yake jayya shi ko jahili da ƙaddar Allah yake jayayya. Fahadar kullal hadri an tas'alahu shay'an mu'ayyanan eh, khairuhu aqibatuhu mugibatun anka ce kai hankali cikakken ka kiyaye kada ka dinga roƙon Allah wani abu mu'ayyani ka ce Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza alhali alkhairin wannan abu da bassa a boye suke a wajen ka nace kana son kaza kana son wani mukami kana son wani abu ka nace kana roƙon Allah Allah baka san alkhairin da yake ciki baka san ko alkhairin gare ka ko kuma da ƙarshen sa alkhairin ne gashi baka san alkhairin baka san ah, ah, baka san ƙarshen sa ba wa in lam tajid min su'alihi buddan in kuma ya zama dole ka roge shi wannan abin wannan abu mu'ayyani kana son ka auri mace Allah ka aura mu ita Allah ka bani ita Allah ka bani ita ko kina son miji Allah ka sa wani aure na sa wannan kaga wani abu ne mu'ayyani ko hmm. amma baka san alhari ko karshe ba to idan har ya zama dole zaka yi to alliku ala shartu ilmihi ta'ala fihi bil fihi alkhair to ka rataya ya shi da sharadin cewa Allah ya san alkhairi ya ciki hmm. Allah ina son wance Allah ka Allah ka bani Allah ka sace so ni na aure ta in ka san alkhairi ne gare ni hmm. an gani in hmm. ka san eh, ka kana so din in ya zama har dole ba a san ka ka tsaya akan abu muayyani amma in ya zama dole ka ka roki muayyan nan to ka roka amma ka ka sa masa sharadi cewa idan alkhairi ne kada ka tsaya akan ko ko alkhairi ne ko sharri ne akwai mutum ba da aka ce yana yin abu kace to Allah ya baka alheri zai ce shi dai shi ba san ba sa masa wani addu'a shi dai kai a bashi hmm. to kai da ko alkhari ne ko shine ba ko mu dai kai a roƙa mana hmm. ko ba haka ba hmm. akwai su to yace um, karatar wannan shirin wa qadama ne dai su'alikal istikhara ka kaddamar da istikhara gaban roƙonsa ka bashi zaɓin alkhairi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sabansa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqwati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqwati amri fasrifu anni wasrifni anhu waqtul liyal khaira haythu kana wardani bi kaga wardani bi kaga wannan addu'a ce manzo Allah yake cewa ubangiji ina neman zaɓin ka na alkhari da da ilminka ina neman kudurtawarka da kudurarka ina tambaya ka daga fallaka mai girma kai Allah kai ne kake kudura ni ba da kudura kai ne ka sani ni ba da sani kuma kai ka san asirin ɓoye. Ubangiji in ka san wannan al'amarin alhari ne a gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen na, to ka kaddaro min shi. Hmm. Ka yassare min shi. Kai mun ka samu albarka a cikinsa. Idan kuwa ka san sharri ne a gare ni a cikin addini na da rayuwa da ƙarshen na, to ka kore shi daga gare ni. Ni ma ka nisanta ni da gare shi ka cin kuɗin alhairi duk inda yake kuma ka yarda da ni da shi kaga wannan addu'a ce wacce in kana neman abu mu'ayyani amma ka ka shi ka rataya shi da sharaɗin Allah ya baka idan ya san wato ba sharri ba ne gare ka ba za a hana ka san abu 'dan adam ne kana san abu ka roƙi Allah abin da kake so amma ka rataya shi Allah ka bani Allah ka bani idan ka san babu shari a ciki gare ni ba shari bane gare ni hmm. eh, wa idza ataka ma ataka bila su'alin idan kuma Allah ya baka abin da ya baka ba tare da ka roƙe shi ba tas'aluhu an yaj'aluhu audan laka ala ta'atihi to ka roƙe shi ya sanya wannan abin taimako a gare ka akan da'ar Allah wa balagan ila mardatihi ya kai ka zuwa yardar Allah subhanahu wata'ala wala yaj'alhu qati'an laka anhu kada ya sanya ya zama yankewa daga riga kana zo na kai sai aka maka mukami kana zo na baka roƙa ba sai aka zaka cewa ne zo a maka minista to ka ce Allah ubangiji kai ka bani wannan duk da ban nema ba amma Allah ubangiji Allah ka sa ya zama hanyar eh. samun yardar ka mm. hanyar kusanci da kai kada ya zama halaka ne gare shi kada ya zama lamu adan amurdati kada ya zama mai nisantar da ni daga yardar ka wala ta zunnu anna ata'ahu kullama ata li karamati li karamati alayhi kada kada kuma kai tunanin cewa <coughs> duk sanda Allah ya bada abu mm. duk sanda Allah ya kyauta ya yi kyauta ne saboda girman bawa a gare shi wala mana'ahu kullama yamna'uhu eh, wala mana'ahu kullama kullama yamna'uhu li hawani abdi ko kuma kai canin dukkanin sanda Allah ya hani ya hana bawa ne saboda kaskancin bawa ko rashin daraja a gare shi tana za mu tsaya mu ci gaban Allah da zai bayani akan yadda kyautar Allah ba lallai ta nuni zuwa